وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون wannan addinin da muka shari'anta shi gare ka ya kai wannan manzo shine tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa mun bayyana ayoyi ga wanda yake kiyayewa da fahimta sai ya kiyaye ayoyin Allah